Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Alhamis 21 ga watan Afrilu a shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin a yau Alhamis ya umarci sojojinsa da kada su kutsa kai cikin wata masana'antar sarrafa karafa da ke birnin Mariupol na ƙasar Ukraine inda wasu ragowar dakarun Ukraine suka buya. Shugaban ƙasar Sin Xi Jinping a yau Alhamis ya jaddada matsayin gwamnatinsa na cewa ya kamata a warware takaddamar kasa da kasa ta hanyar tattaunawa ba tare da sanya takunkumi ba shugaban faransa emmanuel macron da abokiyar hamayar samarin le mai ra'ayin mazan jiya a ranar alhamis sun shirya yin gangamin ƙarshe na yakin neman zaɓe gabanin zaɓen shugaban ƙasar faransa to madalla A cikin shirin namu na yanzu za ku ji yadda masana harkokin shari'a da na siyasa ke ci gaba da tofa albarkacin bakinsu game da tanadin kundin tsarin mulkin Najeriya akan masu mukamin siyasa da ke sha'awar tsayawa takara a zaɓe. to idan waɗannan waɗanda ba rike da mukamin siyasa suke ba to su ne aka ce in suna ra'ayin siyasa kwana talatin kamin ranar da za a jefa ƙuri'ar zaɓe to shine za su yi murabus wannan bai shafi waɗanda ake zaɓe ba bai shafi waɗanda kuma ake ba mukamai ba bayan haka za ku ji cewa wani hari ta sama da sojojin najeriya suka kai a wani yankin karamar hukumar gasol da ke jihar taraba ya yi sanadiyar kisan mutane hudu wasu kuma sun jakata To ko me hukumomin yankin za su ce game da wannan lamari? abun da ainihin ke faruwa shine akwai tabbacin labaru cewa wa'annan 'yan fashin sun hada sansani mai karfi a wannan eriyan kasan kambari da aka samu wannan akasin wannan abun iftila'i sai fada wa'annan bayan allah wadda allah ya kaddare a cikawansu kuma da wadda suka ji rauni jami'in 'yan sanda dsp usman abdullahi kenan muna tafa da karin bayani Kamar yadda muka saba a kowace ranar Alhamis, yau ma muna nan tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda Hawa Umar ta shirya za ta kuma gabatar. Sannan kuma za mu kawo muku nasihar falalar azumin watan Ramadan, amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin a yau alhamis ya umarci sojojinsa na kada su kusa kai cikin wata masana'antar sarrafa karafa da ke birnin mariupol na kasar ukraine inda wasu ragowar dakarun ukraine suka buya Putin ya faɗa wa ministan tsaronsa Sergei Shogu a wata ganawa da yi ta gidan talabijin cewa sojojin Rasha su killace masana'antar domin kada ko kuda ya wuce. Yana mai cewa tunkarar masana'antar zai iya jefa rayukan dakarun rashar cikin haɗari. Shaigu ya faɗa Putin cewa akwai sojojin Ukraine dubu biyu a masana'antar wacce ake kira da Azovstal amma an 'yantar da sauran yankunan Mariupol wani muhimmin birni mai tashar jirgin ruwa. Maitai makiyar Firaministan Ukraine Irina Vereshchuk ta buƙaci Rasha da ta ba da damar kwashe fararen hula da sojojin da suka samu raunuka daga tashar ta hanyar jin ƙai. Shugaban kasar Sin Xi Jinping a yau Alhamis ya jaddada matsayin gwamnatinsa na cewa ya kamata a warware takaddamar ƙasa da ƙasa ta hanyar tattaunawa ba tare da sanya takunkumi ba lamarin da ke nuni da irin matakan ladabtarwa da ƙasashen yammacin duniya suka ɗauka kan rasha bayan da ta mamaye ukraine da yake magana a wani dandalin tattaunawa a birnin hainan shi ya ce kasar sin ta himmatu wajen mutunta ɗiyaucin kowace ƙasa ba tare da tsoma baki cikin harkokinsu na cikin gida ba ita dai kasar sin ta ci gaba da kulla alaƙa da rasha ba tare da yin allah wadai da mamayar da ta yi wa ukraine ba yayin da ta kuma soki takunkumin da aka ƙaƙabawa wa rasha a 'yan watannin nan madalla kafin ku ji karshen labaran duniyar zamu leƙa bangaren rahotanninmu. Yayin da zaben shekarar 2023 ke kusantowa a Najeriya batun nuna sha'awar tsayawa takara da wasu ministoci suka yi ba tare da sun ajiye aikinsu ba ya ɗauki hankalin masana harkokin siyasa har ma da ƙwararru a fannin shari'a. To ko kundin tsarin mulkin Najeriya ya tana tanada game da wannan? Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta duba mana wannan batu ga rahoton kuma da ta aiko mana. Ya zuwa lokacin ɗaukan wannan rahoto, ministoci biyu ne suka bayyana aniyar tsayawa takarar kujerar shugaban ƙasa a zaben shekara 2023. Akwai ministan kula da harkokin sufuri Chibike Amechi da ministar kwadago Chris Ingige, amma kuma duk basu ajiye ayyukansu ba. To wai a ina gizo ke saƙa ne a kashi 84 ƙaramin kashi na goma sha biyu a sabon dokar zaɓe da kuma tanadin kundin tsarin mulkin ƙasa ba da sa mai nasarar Umar masanin shari'a ne. Mutum bai cancanta ba ya tsaya takara. idan yana ma'aikacin gwamnati ne wanda yake yana ansa sa albashi karshen wata wanda yake zai anshi fansho bayan ya ritaya wanda sai ya shekara 65 ya bar ofis to idan waɗannan waɗanda ba rike da mukamin siyasa suke ba to su ne aka ce in suna ra'ayin siyasa kwana talatin kamin ranar da za a jefa ƙuri'ar zaɓe ba wai an ce harkokin zaɓe a kwana talatin kamin ranar da za a jefa kuri'ar zaɓe to shine za su yi murabus ko kuma su yi janya aikin su ko kuma su ajiye aikin gaba daya wannan shine abin da tsarin mulki ya yi tanadi akan ma'aikatan gwamnati wannan bai shafi waɗanda ake zaɓe ba bai shafi waɗanda kuma ake ba mukamai ba idan akwai saɓani a kundin tsarin mulki da sabon dokar zaɓe ta shekara 2022 menene ya ba waɗannan minista gwamnatocin karfin gwiwar ɗaukar matakin ƙin aje aiki alhali suna so su tsaya takara kwararre a tsangayar siyasa kuma malami a jami'ar abuja dr faruk bibi faruk yayi fashin baki wato wannan hukunci da suka samu na ah, abiya na umahiya wanda ya ce a soke wannan dokar a cire ta daga cikin tsarin dokoki komai raunin wannan hukunci sai wata kotu ta ɗaukaka ƙara ta yi watsi da wannan hukuncin sannan idan aka shiga cikin yanayin da za a soma amfani da wannan doka komai kuskuren da wannan alkali ya yi ba zai zama kuma laifin wanda ya bi wannan doka ko wannan hukunci da ya yi na karamar kotu ba amma ga mai nazari a al'amuran yau da kullum abu hamisu yana ganin an yi wa dokar karan tsaye wannan dokar an aiwatar shugaban kasa ya rataba hannu to kin ga ya zama ɗaya daga cikin dokokin da za a bi a nan gaba misali duk wanda ba aje makaminsa ba har ya ci zaɓe to yan opposition za su iya su tafi kotu su ce bai bi umarni ba bai bi dokan kasa ba kuma a sauke wannan zaben wasu ma ba wai takarar za su yi da gaske ba kawai sun fito ne saboda a san sun fito abin jira a gani shine yadda za ta kaya a lokacin zaben fidda gwani da jam'iyyun kasar za su yi nan gaba kaɗan madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya Madalla a gaida Madina Dauda har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar. Rahotanni daga Najeriya na cewa wasu masu aikata munanan ayyuka na ci gaba da tafka ta'asarsu lamarin da ya sa ake ganin da alaƙa da hukunci na sassauci da ake musu ko da an kama su. Yanzu haka rundunar 'yan sandan ƙasar na bincike kan wani matashi ɗan ƙasar Nijar da take tuhuma da kisan matar makwabcinsa tare da ɗiyarta a jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin ƙasar. Daga Kebbi, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto. Faruwar wannan lamarin ya sa rundunar 'yan sandan Najeriya ta da ga gudanar da bincike. Sufurtandan na 'yan sanda na fiwa Abubakar shine kakakin rundunar a jihar Kebbi. Cikin iko Allah kuma mun samu nasarar kama wanda ya aikata wannan laifin. Sunan shi Idris Suleiman ɗan shekara 25 dan garin ainihin garin Maraɗi ne da ke cikin jamhuriyar Nijar. Kuma alhamdulillah yanzu haka ya amsa laifin shi. Luba Altina Ladan makwabciya ce ga gidan da aka yi wannan aika-aika. da maganta da manema labarai akan tashin hankalin da ta gani lokacin da abin ya faru. ni da subahin shi kanan nau'in ya dawo yana kira na ta waya ko da ni kwanta a na ji ana bugun gida sai ni tsammani shi na ya dawo kila bai da kati ya ka buga min gida don na ja waya sai na ga karfe hudu da rabi sai ni zaton kawai shi na sai dai an ka kawa kiran gida sosai an ka kawa bugun gida kaca kaca kaca ina shekowa ina wucewa daki sai dai na gane su duka cikin jini yawa ga yarinya ɗaya annan ido biyu tana wasa. To kowane laifi wannan matar ta yi aka yi mata wannan aika-aika tare da ɗiyarta. Eh to abin da yake ci mana a lokacin bincike ne ita matar wadda ya da sunan samu sa'isa da ita. So a lokacin sa'isa har take ce mishi shi irin dabba ne haka mai daji walakantacce. So kamar abin ne da ya ji ya ɓata mishi rai shi yasa ya je aikata wannan laifin. yanzu dai rundunar 'yan sanda ta ce za ta gurfanar da matashin gaban kuliya da zaran ta kammala bincike to sai dai da yawa 'yan najeriya na ganin an sha kama masu aikata laifuka ana gurfanar da su gaban kuliya ba za a sake jin komai ba masani akan aikata manyan laifuka da tsaro detective awal baladir iya na ganin cewa rashin kammala bincike da samar da cikakken hujjoji da kuma tsoma bakin da 'yan siyasa ke yi ga harkar shari'a na daga cikin abubuwan da ke sa ake ganin ba a hukunta masu aikata manyan laifuka da yawa wani lokacin najeriya punishment ake ba correction ba idan mutum ya laifi kokari ake a gyara dan ya natsi ya zama mutumin kirki ko da sai masa horo ya ji ya gama zamansa na kurkuku ya dawo zai ci gaba da wannan laifin amma idan gyara aka masa maimakon punishment zai gyaru kuma ya zama mutumin kirki 'yan najeriya dai na cike da fata da ganin an samu sauyi daga dukkan abubuwan da kan ci gaba da jefa rayukan 'yan kasa cikin halin kunci muhammad nasir muryar amurka daga kebbi a najeriya sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Wani jirgin saman sojojin Najeriya ya kai hari a kan garin mutum biyu da ke karamar hukumar Gasol a jihar Taraba da nufin auna 'yan ta'adda. Lamarin da ya yi sanadiyar kisan mutane hudu ciki har da yara ƙanana ya kuma jikkata wasu da dama. Ko a makon da ya gabata wani lamarin mai kama da wannan ya faru a karamar hukumar Shirora da ke jihar Nija inda yara shida suka mutu. Wakilin muryar Amurka Salisu Ladu ya aiko mana ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Al'umman yankin kenan a lokacin da suke sallar jana'iza na gawawwakin mutane hudu ciki har ma yara ƙanana wadda jirgin sojojin saman Najeriya suka yi sanadiyar rasuwarsu yayin da babban limamin yankin wato Malam Sabon Muhammad yake musu jana'iza. Lamarin ya faru ne a yankin mutum biyu da ke karamar hukumar Gasol a jihar Taraban inda jiragen sojojin saman Najeriya suka yi shawage da zumbin neman ɓata gari a wannan yankin suka yi ta jefa ba mai har ma lamarin ya janyo sanadiyar mutanen da basu ji ba basu gani ba ciki har ma da yara ƙanana wasu kuwa suka jikkata aka ɗebe su rai kokai mutu kokai zuwa ga asibitin ƙwararru da ke Jalingo to ko yaya ma iyalan mamatan suka ji a lokacin da suka samu labarin rasuwar ƴaƴansu Sunana Adamu Ibrahim ɗana ɗan shekara goma sha da kuma ɗan auta ƙanina kenan ƙarami sun je bayan gari yin itace don bayan gari ne ba jeji ba ne sun je sun yi itacen suna dawo sun sa da sun cire mangoro suna ci sai jiragen suka fito guda hudu hudu ne da suna sake boma-bomai don gurin da suka samu yaran ma ko rami ya kai rami hudu wanda bun din da ba da abun yaran na yaran kuma sun sake na kan hanyar kwalta kan hanya inda ke tafiya suka sake da soki yaron a wuya ya kashe shi an hoton mun kuma yana asibiti a jalingo. a nashi bangaren mai anguwan yankin da lamarin ya faru wadda kuwa yana ɗaya daga cikin wadda suka halarci zana'izar waɗannan gawawwakin na koyi masa tambaya ko menene ma sunar mai anguwa? Sunana mai anguwa Ibrahim Sanda. Talakawa na sun tafi jeji akwai masu zuwa jeji aikin gonar rani to suna dawa iftila'in sojojin ne ya faru da su. Sojojin nan sun sun ɗauka wa'annan mutanen ne da suke nema a sai ba su bane. To nan sannan suka suke sai suka kashe mutane hudu sannan suka jirkita wasu mutane da dama. Ko menene ma mahukunta za su ce akan wannan batu? DSP Usman Abdullahi shine kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraba wanda ya ce lallai lamarin ya ya faru a wannan yanki na mutum biyu da ke karamar hukumar gasol a jihar taraban ita hukumar yan sadar jihar taraba tana da labarin aukon wannan hare-haren da wayannan jiragen sojoji na air force suka kai a wannan a bangaren abun da ainihin ke faruwa shine akwai tabbacin labaru cewa wayannan yan fashin sun hada sansani mai karfi a wannan area kasan kambari na ke cikin karamar hukumar karim to kuma aka je da aka samu wannan akasin wannan abun iftila'i sai ya fada wa'inan bayan Allah wadda Allah ya kaddare a cikawansu kuma da wadda suka ji rauni suna nan yanzu haka ana musu jinya kuma suna a karban jinya na musamman. Sai mu ce Allah ya ji kan mamata ya sa mutuwa hutu ce a gare su su kuma iyalan waɗanda suka mutu sanadiyar jefa bama baman nan Allah ya ba su haƙuri. Lado Salisu Muhammad Garba muryar Amurka diga Jalingo a Najeriya. To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan rigakafi. ganin cewa hukumar lafiya ta duniya ta ware ranar 24 zuwa 30 ga watan afrilu na kowace shekara a matsayin satin rigakafi na duniya an ware ranakun ne ko kuma satin ne don karfafa wa mutane gwiwa game da allurar rigakafi don kariya daga cutuka bincike ya nuna cewa rigakafi kan kare miliyoyin mutane daga kamuwa da cutuka a kowace shekara kuma shine matakin farko da ke kare yaduwar cutuka a tsakanin al'umma Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki a shahararren asibitin Nizamiya na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita barka da wannan lokaci. Na sauraron barka da wannan lokaci. To likita masu sauraron mu za su so masu ji ƙarin bayani akan wato rigakafi. Rigakafi wata hanya ce da ake bi yadda za a sa jikin ɗan adam ya samu kamar a ce wata masaniya kan kwayoyin cututtuka yadda ko da nan gaba zai haɗu da wannan kwayoyin cututtuka sai jikin garkuwar jikin ta yaƙi wannan cuta kuma ana yin shi ta hanya da dama akwai rigakafin da ana iya ɗaukar ita kwayar cutar ce abin da ke kawo cutar sai a kashe ta sai a sa ta a cikin jikin mutum sai kasance ke ba za ta yi mutum illa ba amma jikin mutum zai gane ta nan gaba kuma idan ya haɗu da irin wannan kwayar cutar ko da mai ran kenan wanda za ta iya kawo ciwo sai da rufuwar jikin shi ta fito da sinadaran da za su yaƙi cutar kafin cutar ta samu shiga ta yi illa cikin jikin mutum akwai wanda kuma wani bangare ne na kwayar cutar ake ɗauka sai a sa shi a jikin mutum sai ya kawo irin wannan abin da ake bukata sannan kuma akwai bangaren wanda shi kuma da a dakin bincike ake ɗauka sai a duba a haɗa sinadarin da ya yi kama da watan kwayar cuta sai a sashi a jikin ɗan adam sai jikin ɗan adam ya tsaki sinadarai wanda za su zama kariya idan ya haɗu da wannan kwayar cuta sai kuma na baya bayan nan da aka yi na kimiyya wato ta irin kamar misali allurar corona da ake ce yadda ake ta hanyar wato genetic ta da ake a turanci. Na'am, to likita menene ma mahimmancin yin rigakafi? Kamar yadda aka ce rigakafi ya ce magani, to mahimmancin shi kenan ya kasance idan kwayar cuta ta zo ta samu ta shiga cikin dan adam ya kasance ba sabon abu ba ne. Jikin dan adam din zai fito da sinadaran da za su yaƙi cutar nan cikin ƙanƙanin lokaci ko ya hana ta yin tasiri kwata-kwata ko kuma ya rage mata tasiri matuka a jikin ɗan adam Shin kamar wasu cututtuka ne ake iya yin rigakafin su? To cututtukan suna da yawa. Za mu ba da misali waɗanda mu a nan mu kamar a Najeriya misali ake yi. Inda akwai waɗanda ake yi tun daga haihuwar yaro bayan an haife shi ana yin rigakafi na farko da ake bayarwa na cutar tarin fuka da kuma na shan inna da kuma na kwayar hepatitis wato abin da ke kawo ciwon hanta wannan su ne abin da ke fara bayarwa bayan haihuwa sannan bayan kamar sati hudu da abin da ya kama aka akwai wasu kwayoyin cutar irin misali masu kawo gudawa wato irin su rota virus akwai irin su sarki haƙora su shan inna ɗin su tarin tarin shika wato wofin kom to da dai abubuwa da dama irin su yellow fever sai kwanan nan kuma ga su ana maganar malaria da sauransu akwai waɗanda aka yi amfani da su can a baya kamar ciwon agana wanda yanzu wanda ka gani da alamun ya taɓa ciwon agana akalla ya haura shekara hamsin saboda ba a samun ta yanzu an yaƙe ta kuma yakin an samu nasarar shi ne ta allurar rigakafin. Ko me yasa aka ware waɗannan ranakun har aka ware su don kawai a ce wannan rana ranar rigakafi ne na duniya? Eh, abu ne mai mahimmanci saboda a wayar da kan al'umma ta duniya akan irin gudunmawar da rigakafin nan ta bayar a da da kuma take bayarwa a yanzu. da kuma ake ganin abin da nan gaba riyakafi zai bayar a wurin harkar gudanar da harkokin lafiya kamar ɗaje da na ba da misali ba za a manta cewar ta hanyar riyakafi allah ya taimaka an kau da cutar agana ba wato smallpox kenan da turanci sannan kuma duk wanda ya san misali cututtuka irin su kyanda wanda wasu wani bangaren na najeriya misali ake karanta sharatuwa da sauransu bakon dauro da sunayen wanda ya santa yadda da ciki wannan yake kamar shekara 20 zuwa talatin baya cuta ce mai tsananin gaske amma yanzu an samu saukinta ko da yaro ya samu cutar nan yanzu da wahala ta da an samu irin waccan matsananciyar cuta saboda haka abu ne na faɗakar da mutane irin gudunmawar da alluran rigakafin nan suka bayar a da da kuma suke bayarwa a yanzu da kuma abin da ake hanyar za su iya bayarwa a nan gaba zai kasance na an yi wa al'umma hoɓɓasa na ganin cewar wannan alluran rigakafi da ake yi sun samu karbuwa sannan kuma mahukunta ba da karfin gwiwa wajen ba da abin da ya kamata na yin bincike da tabbatar da cewa an samu rigakafi na wasu cututtuka da dama. To idan dai har za a iya rigakafin cututtuka me yasa ma kowace cuta ba za a mata rigakafi ba ta a daina ciwo? To akwai abubuwa da dama da ake lura kafin misali yin allurar rigakafin cuta. Na ɗaya ana duba ita cutar nan menene tasirinta akan ɗan adam. rayuwar shi cuta ce da za ta iya kisa cuta ce da za ta iya lalata wata koda ko wani bangare wato barazanar ta ga dan adam ke barazanar ta ga dan adam sannan kuma yawan ta ga al'umma sannan kuma ta yaya ake yada ta saboda akwai cututtukan da kin ga ai ba za ana ɗaukar su ta kwayoyin cuta ba ne misali irin waɗannan kin ga kenan ba maganar a ce rigakafi misali amma waɗanda aka ga cewar suna da tasiri a al'umma sosai kuma masu yaduwa ne cikin al'umma sun ga kenan su ne za a iya zuba sa ƙarfi da ƙarfe wurin samun yadda za a yi allurar da aka fi a hana yaduwa su cikin al'umma kuma a rage tasirinsu kan. rayuwa ɗan adam gaba ɗaya. Na to likita idan muka dawo nan gida ma Najeriya za ka ga mutane kan gujewa karɓar rigakafi wani kira za ka yi wa jama'a game da haka? Akwai dalilai da yasa da mutane ke gujewa karɓar alluran rigakafin nan idan har Allah ya sa har kakkace misali wurin gudanar da alluran rigakafin kuma kana hira da mutane za ka ga maganganu ne da yawa amma abu mafi tasiri shine ah, rashin yadda akwai matukar rashin yadda tsakanin ah, masu shugabanci da waɗanda ake shugabanta ba zan manta ba lokacin da muna yara ai kawai mutum ɗaya za a sa ya zaga da ya ce sarki ya gaishe ku ya kuma ya gaishe ku duk mai ɗaya kawo shi za a mai allurar rigakafi a wannan lokaci ba wani wanda yake da wani tababa da an yi za ka ga iyaye duk suna kai 'ya'yansu ana yi musu saboda a wannan lokacin akwai yadda da girmama a tsakanin waɗanda ake mulka da masu mulki wannan yana daga cikin gaskiya babban matsalar da aka samu da ya sa yau babu yadda har waɗanda ake mulka suna ganin shi masu mulkin su za su iya sai da su za su iya sa a basu abin da zai iya cutar da su sannan abu na biyu da buƙatar a ce kamar ƙasashe irin namu da yawan mu a ce mu ma za mu iya wa kanmu waɗannan allurai inda ba sai an shigo da su daga wasu wurare ba akalla ce muna da wasu da za mu iya wa kan to idan mu muke yi da zai ɗan rage zargi da ake samu sannan kuma akwai abubuwan da ake a baya wanda ya kawo fatanci a harkar lafiya to wannan yana daga cikin shi ma abin da sa ake dan samun matsaloli wurin yadda da allurar rigakafi saboda ka abubuwa ne da dama da sa ake samu wannan amma dai wannan ba zai eh, kauce maganar ta gaskiya cewar alluran nan suna da tarihi da ake bukata ba wanda suke taimakawa wurin yakar cututtuka da kuma samun sauƙin cututtuka nan da ake yi ba. Ta masu sauraron mu kada dai ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka kuma duka duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato. Sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nike mana fatan mu kasance lafiya. a tana cewa rigakafi ya fi magani mu huta lafiya To a gaida Hauwa Umar yanzu kuma lokaci yayi da za a ji falalar azumi albarkacin watan Ramadan. sunana abdullahi balalau watan azumi lokaci ne mawuyaci da masu sana'a suke shan wahala sauran al'umma suna shan wahala kuma farashin abubuwa na tashi to gwamnati daga cewa wa'annan farashin abubuwa bai ci gaba da tashin gauran zabe ba a bude kofofi na taskar rumbun abinci da abin da duk za a iya yi a fito da shi kuma a sauke farashi ta yadda al'umma za su yi wa gwamnatin addu'a cewa dalilin ramadan an samu sauki duk wanda ya sauki ya sauƙaƙa al'umma allah zai sauƙaƙa mishi gwamnati ta bude asusun rumbunta ta yadda za a samu abinci cikin sauki ta yadda za ta yi addu'a za a ci gaba da addu'a ga ainihin wato wannan shugabanci muna fatan allah maɗaukakin sarki ya sa albarka kuma ya jagora watan ramadan wata ne da ake so a taimakawa bayan allah akwai marayu akwai gwagware akwai masu rauni waɗanda suke bukatan tallafi da taimako muna addu'a allah maɗaukakin sarki ya ba masu hannu da shuni da masu ƙarfi da mutanen gwamnati daman fitowa a taimaka wa marayun nan a lokacin da ake cikin wannan wata na ramadan domin a samu sauƙin rayuwa a samu sauƙin al'amura to kalubale ba a rasawa duk lokacin da aka ce an samu abu ya cika to zai ta samu tasgaro zai samu abubuwa iri-iri amma babban abin da muke kara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala shine ƴaƴanmu da manya da ƙanana ana ta karatu idan ana karatu in Allah da za a samu sauƙin lamura don haka babban kalubale da ake da shi shine yadda matasa suke zaune babu aikin yi mafi yawa sun yi karatu kuma suna zaune babu aikin yi da zaran wani ya zo da wata mummunan aƙida kuma yana da kuɗi a hannunsa sai ya amfani da wannan ya ɗauke su ya mai da su su zama to 'yan ta'adda ko a shiga wasu abubuwan da bai dace ba wannan babban kalubale ne ga wannan kungiya kuma kungiyar ita kaɗai ba za ta iya ba sai an haɗa kai da gwamnati sai an kirkiro wuraren koyon sana'o'i sai yaran mu da suke makarantu idan sun je karatu an yi kokari bayan karatun a haɗa musu da sana'ar hannu da za su fito idan aka samu wannan to za ga an samu sauƙi na abubuwa. To madalla yanzu kuma ga labarai a takaice. Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin a yau Alhamis ya umarci sojojinsa da kada su kutsa kai cikin wata masana'antar sarrafa karafa da ke birnin Mariupol na kasar Ukraine inda wasu ragowar dakarun Ukraine suka buya. Putin ya faɗa ministan tsaronsa Sergei Shoigu a wata ganawa da ya yi ta gidan talabijin cewa sojojin Rasha su killace masana'antar domin kada ko kuda ya wuce yana mai cewa tunkarar masana'antar zai iya jefa rayukan dakarun rashar cikin haɗari. Shugaban kasar Sin Xi Jinping a yau Alhamis ya jaddada matsayin gwamnatinsa na cewa ya kamata a warware takaddamar ƙasa da ƙasa ta hanyar tattaunawa ba tare da sanya takunkumi ba lamarin da ke nuni da irin matakan ladabtarwa da ƙasashen yammacin duniya suka ɗauka kan rasha bayan da ta mamaye Ukraine. Shugaban Faransa Emmanuel Macron da abokiyar hamayar Samarin Le Pen mai ra'ayin mazan jiya a ranar alhamis sun shirya yin gangamin ƙarshe na yakin neman zaɓe gabanin zaɓen shugaban ƙasar faransa To masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokacin sai kuma an jima da daddare za ku sake jin maɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin da ma injiniyan mu Justin ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.